بسم الله الرحمن الرحيم a ci gaba da karatun wa cikin wato sharha sunna ya gabata inda ya in ba kumance ba wato hadisan da aka to daga abu hurairah na nabi sallallahu alaihi wasallam la yarisu al-qatil la yarisu wato wanda ya kashe wanda ya kagalo to zai gado ya ce wannan hadisi wa isnadu hu da ihun isnadu na yana da rauni amma a ga abin na albani ya inganta shi shi wannan hadisi ya ce a farajar wa a cikin zurfawa da ne wani maza fi a biyar wasu haru a shekar albani ɗin wani wa duka yi jami'a saboda haka alhamdulillah wannan hadisi ingantacce ya tabbatar da alkaci da layar rasu Wani amalu alaihi kuma da shi aka aiki inda amata ahli ilmi wajen yawan malamai masu ilimi ko kusa wanda ya tsada ba zai gade shi ba a wajen yawan masu ilimi annan man katana mawar da hutu wanda ya kashe wanda ya gado la ya rasu zai gado amdan kamar katala a fala'a kashin da kuskure ka ko da rasa min sabiya a majalunu yaro na ya yi kashin ko mahaukaci na ya yi kashin balibin a wa'afi da balagaji na ya yi kashin akilin mai hankali a balibin akilin ko mai hankali a balagaji ko yaro ko majalunu ko balibin akilin balagaji mai hankali duka dai wanda ya kashe wanda ya ka gado ba zai gane shi ba wa jumlatu jumla abin nan hadithin anna kulla atamin yujibu kitatan audiyatan lalle wani kisa ya wajar tafiya ko ya wajar ta tafi au kafara ta ko ya wajar ta kafara ta yi muna umira da ya gado in dai kisan har ya kai shari'a ta ce wanda ya yi shi to zai abin na zai ka fara ko zai biya iya ko za a yi mai kitaci to wanda ya wannan kisan bai gada wa galaba zuwan tashin malamai ya ce ƙasar wa kaɗai na yamna wa da wasu malamai suka ce kashin kuskure bai hana gado ba in ji wasu malamai wawan kawai maliki shi ne maganar maliki ya ce inda ya kashin da kuskure na kuskure na biya لأنه غير mutahammi فيه don ba a tuhuma ta yi cewa da gangan na yi ba a wannan tuhuma gaba wato ba a tuhuma ta yi shi wanda ya kashe illa annahu la nuna biyar sai dai bai gadon kun cikin diyya wani ikalin hakan mu a dawon wasu zuhuri da wannan hakan mu da adawa da zuhuri sun kai fatawa wa kala kaumin ya rasu min da biye to gaira wasu mutane sun ce yana gado da tafiya kuma yana gado da wani abu wanda ba biya ba wa kala kaumin katar sabiya lani na wani yasa wasu mutane sun ce in yaro na ya yi kisa to wannan bai hana gado ko kaula a zuwa ne ba dan yaro ba ya da hankali wamtara wuce katilin mutawa wuri wato sai ya sabani ga kashin wanda adda ta auni tarbaki ma al'adu kamar mutumin da yake ya yi tawaye ga shugaba wanda a adini shi ya ji ke ke ana diba kowane zamani a ga da mutane suke a ga da shugabansu yake suna aka gane gaba adini dibawa aka yi a zama da suka fi mutane a zama da shugaban da to wani dama dama da aka ne a adini shi shugaban ya yi dama dama da aka ne a adini ko kuma su jama'a kun ga kamar irin yanzu sai a tsaya a dubi mutane da kyau mai yawan waɗanda ka magana ba a yin adalci ba su matan abin da adalci ba ko farin da alwala ba su matan ba wani ma aka kai abinci wanda a dole ma kowa ya ci shi da ya fi gaba san aka ci ne ba na ga komai ba sani ba ga sha na addini su ba a waiwaya ga magana su wajen ana magana shari'a sai dai an ka dawo ana magana siyasa amma an zai ga magana shari'a ne to ba amma waiwaya ba ne Allah ya kara mana gudun mawa sai su taimako ne. Wata da wuri ka tura mata a wuri tarbaji mara adili idan ka tana a hadon al'afara idan adilin mai milkin ya kashe arbaji ko arbaji ya kashe wani cikin mutanen mai milkin ko fita da cikin yaki. Wannan malamai suka kasa ba. Wakala ba a duwan la'ayyar jawarar gado wasu mutane suka ce su duka ba su gado. wato albaji bai gano al'adun al'adil bai gano albaji da annabu ma da ne dan su duka yaki sun kai wa huwa zahirul hadith shi ne zahirin hadith wa kana do ya tawara kani amma wasu malamai sun kace za su gado da annabi ma muta'awwila ne dan dawo wa kana do idza katila adilu abahu yarisu wasu malamai sun kace idan sarki adili mutane sun sanye bore sai ya zama yaƙi ya samu jami'an tsaro ne sun ka tafiye su sai sun ka kashe masu mai tawaye kuma cikin waɗanda an ka kashe akwai abahu uba ne su yana gadon uba da annahu muhibbun dan shi ya yaƙi shi sarkin adili ya yaƙi muhibbun tare da gaskiya ba duka da zalunci ba su sun kai zalunci amma shi bai yi zalunci ba dan shi wanda shari'a sai ya ta cewa adili na to ba ta kama shi da laifi amma wa in da wani bagi la ya so amma shi wanda ya mai tawaye shi ya kashe na bangaren sarki adali to na da su zai gaba saboda shi zalunci na yi shi ko adali da shi da jama'a sai adalci na sun kuma don haka wancan azalumi da ya masa tawaye ba zai gane shi ba a da ana wubera mahaifan don shi bai da gaskiya walau kanar da biya haddin da a ce mutum wani da ya yi na haddi an kashe a kashe shi sai alkali yake wani cikin yan uwan wanda za a kashewa yake ya kashe shi to la yi harimun mira ta inda a kashe da wannan kashin lalle ya kashe wanda ya ka gado amma kashin bai haramta mai gado ba yana gado ba walau kharaja rajulun walau jaraha rajulun abahu da a ce wani mutum ya aibanta baba ne da raununuka wa matul jari'u shi wannan da ya yi raununukan da baba ne sai ya mutu kauna mautin majaruri kamin wannan da an kawo rauni ya mutu wanda ya yi raunin sai rashin laya ya samu sai ya rasu ya rusuwar majaruri wannan da aka kawo rauni yana gado Na da uba ne wani abu ya shiga tsakanin su wani ya jima a ɗa ya jima uba to kamin uban ya warke sai ɗan ya rasu to uban shi ne majaru wanda an ka jima ne to yana gaban ɗan da an da hermana katin lijina ya domin wanda ya kashe haramta mai gado da aka yi lijina yake saboda da ne wa ƙasa gini da kuma ne ila ake ne ya da bujo da gado lajina yake nuna mujallu ba laifi na ga wanda aka gada ba wato kun san kamar da muka karanta da ku cikin harkon suratul bakara wani mutum mai kuɗi da ya ƙi mutuwa sai wani mai gado ne ya ce ya kashe shi to ai abin da ya sa an kace zai cin gado ne saboda gaggawar da ya kashe shi don ya gado shari'a ta ce tun da gado shi na illa da ta kai shi ga aikata gaban nato an hana mai shi hukuma ta an kai ne alaba ce an kai to amma shi wanda shi na an ka kashe to da a ce wanda ya so kashi ne ya rauna na shi bai iya kashewa ba sai shi wanda ya so kashe sai ya mutu to da mai raunin na yana gaba kun ga duka hukunce hukuncen shari'a in dai mutum na musulmi kana musulmi to ba ɗan ƙananan abu ka raba ko ba ɗan ƙaramin abu ka raba ba abubuwan da kuma yi yanzu kawai mutum ya nemi wani taimako gare ka baka ba shi zai shi wallahi ko wallahi raka da Allah ya gama shirya wannan jahilci na da alamomin tashin duniya shi na ta kawo irin wannan abubuwa wa amma da mauti amma makaucewa mutuwa da mai gado da wanda aka gado ba san wanda ya riga mutuwa ba huwa annal mutawaris sayini shine masu gado idza amina mawtuhu masu biyu idan mutuwar su san makauta bi an gari kafi maya kama an shigo jirgi an tawo ruwa ana tafiya sai wata masiba ta same su da jirgi da sun kama da ɗada ba kun ga ba a san wanda ya riga mutuwa ba dan ya riga mutuwa ko uban har dai zo an faɗa mutanen gida an yi haɗarin jirgi da wani da wani sauransu auren na alayhi ma bina'u ko kuma gina sai ta faɗa musu gida ya eh, katanga ta faɗi ko shigewa ta faɗo musu sai sun ka mutu abu gaba ko ko na babban icce haka faja ana ayyuhuma sai labarin mutuwar su zuwa walam yudura ayyuhuma sabaqa mawtu ba san wani na cikin su mutuwa sai sai da ya an dai ce da da uba sun rasu biyu na kawo ga musu to wani riga mutuwa ba a sani ba ba za yi risu a hadu ma suna a karbirar su bai ba da guda don in kace da aka gado a ba ɗaya ne gado to ai ba a sani ba ko shi da shi wani ba ka gado don wanda zai riga mutuwa to wanda annan bai mutu ba shi na gado to ba a san kowane na ba don haka su duka wani bai gado ba. balmira ku kullum kulle wahid mina ba gadon kowane guda daga cikin su da manka kana hayatu ba su yi wato sai ga wanda rayuwa ta take tabbatacciya kowannen su gado ne yana tabbata ga wanda bai mutu ba ba da mutu bayan shi ya mutu shi gado ba a gado sai bayan mutum wanda za a gado ya mutu min warasaki cikin masu gado ne to wanda duk annan cikin masu gado ne to shi ka gado ne ba an tabbatar da abu akwai wani abu da kuka ce yawa ne ya raba gado sun yana ƙasa ne ba ku san rabon gado ba shi yasa kuka ce haka abinda an gado abinda mutum ya riga ya mutu bayan ya mutu ya bar shi aka ce ma kala rabiya to an bai wa rabin rabiya ya faɗa ya roito daga mutum ya da guda min ulama a cikin malaman su annabu lam yatawarasa man da yawmal jamal wa yawmal sakin wa yau harra to yace an ruwaito ga malamai da yawa annabi lam ya tawarata ba su yi gado ba man kutule yau mai jamal wayanda an ka kashe yakin da aka ce wa kaza wato jamal saboda musulmi na sun kautan wasu magoya bayan aisha wasu magoya bayan ali bin abi to lokacin da aka yaƙi an kashe mutane da yawa amma kuma cikin rigima ba a san wanda an ka riga kashewa ba don haka dukkan su ba wanda ya gari wani saboda rigima ce ta faru a ta mutuwa usmanu aisha tana wajen aikin hajji sai wasu sun ka ga sun ka kai masa labari ita ko ma kun san tana da matsala da Ali bin Abi Talib lokacin da yake a tafi ta to sai ta anshi maganar da an kai mata ba tare da ta bincike ba don ba ta kusa ga Madina Makka take wajen aikin hajji sai daga nan ta wuce can aljamal inda aka yi yakin jamal to wasu uwaye gehen aisha suke danda da maka da debo su wasu ɗaya gehen aliyu suke danda da madina suke ba sai maka ba nan ya ɗebo su wasu waye sun kashe wasu ɗaya wasu ɗaya sun kashe wasu waye da kowansu bai gada wani ba wa yau matakin ranar yakin tafi da ali bin abi dalib da ma'awaya shi ko aka yi wani karin fata na gehen ma'awuya wasu kuwaye na tare da ma'awusu wasu ɗiyana tare da aliyusu wasu ɗiyana tare da ma'awuya wasu ɗiyana tare da aliyusu to duk musulmi na da yake ba a san wanda ya riga ba to babu wanda ya gari wani cikin wa yau malharra rana gazotar harra Eh, yazidu ya kai wa madina hari saboda sun ke ba shi goyon baya ga tafiya ne suka hito suka kara da shi wayanda sun ka mutu nan ba a gadar da na ɓangaren yazidu a kan ɓangaren eh, madina ba illa man ulama annahu qutila qabla sahibi sai wanda an kasa an kashe shi kana aboki ne an tabbatar da uwa ne shi ya riga mutuwa ko shi ka gado Allah ya gafarta mana ya kare mu ya kiyaye mu Allah ya sa mu karshe da kyau Allah ya sa mu karshe da kyau nan da mu fara insha ba su da daɗi kuma ba su da kyau ya ce roman Allah cikawa da imani sun tuni cike take da yakina musamman lokacin siyasa duk wa gari jima da kuma jana amma ambata muku ta siyasa amma wani gidajen sun gashi ne sun ta jagon da suka kulle ranar da ya tuna ta taso kun ga sun sai suka huta da ya tuna ta taso ba su shiga ba da inda dokar ga ya irin wadda tsakanin musulmi da musulmi an dauko makamai to kaka shiga da in ta faru wancan lokaci na mutanen kirki tafi duka zalla ko kuma mai yawa fafi na tana ta auka sannan bale yanzu da mai yawa tafi ka ga wanda ko farilla alwala bai sani ba yana babban mallami rafi kuma yana cewa mallamin nan ba na Allah na ba kuma shi bai sa wanda aka yi a na Allah ba bai san wanda aka yi a na Allah ba amma yana cewa wani malami ba na Allah na kuma shi in ka tambayi kaka aka yi a na Allah bai kuma wanda aka yi a na Allah ba da yake lokaci na nasarar, rai shi na faɗin wanda ya ga dama ba lokaci na mai haɗari duk abin da ka ga yana so ya taɓa maka imani da addinin ka ya hana maka makoma mai kyau ya ime Allah shi ƙara mana wa da taimako ne. kawo da ya ce, mun dawo wato tafsirul azim sharhu kitab at-tauhid wata muna babin ceto yana ta kawo dalilai saboda su a wanda bai yi karatu ba bai san hanyar da aka bi a samu ceto ba ba abin mamaki ne, yana iya samun wata gawa ya rike ya ce ita za ta ceto ya an ranar lahira ya ce ita za ta ceto ya an ranar lahira to shi ne ya ce ƙauru na al-makamar mahmud wato yana samun makami abin yabo na al-makamar mahmud ai al-makamar da zai hamadu hudu da annabi na samun makami abin yabo wanda sun halittu za su yi ne gudiya gare kullum dukkan wa khaliqahu tabaraka wa ta'ala mahalicinsu tabaraka wa ta'ala kala ibn jarir ibn jarir ya ce Ƙala a kasar ahalar tawil mai yawan malamai masu fasara. wato ƙala a kasar ahalar tawil lalikar maqam in ji mai yawan masu fasara. wannan makami da Allah ya ce asa an yaba a saka buka maqaman mahmuda wannan makami al-mahmud shine ne almakamun labi ya komo matsayin nan da annabi zai tsaye gare sallallahu alaihi wasallam shi ne a shafa'atu lin nas maqamul mahmudu da annabi ce tun da zai ga mutane liyori hagun rabbahum ya roƙa musu su domin ya hutar da zuwa mimma hobi daga abin da suke ciki ne mai shiddatin zalika da yawa na tsananin wannan yini wannan shi aka ce ma maqamul mahmud to shi mushriki sai ya ce ai wannan da Allah ya wadin yana girmama annabi ai shi malaman su ma suna da irin wannan kenan ba wani girma na an ka ba annabi ba ko malami ne na da irin wannan yau shi yana da maqamul mahmud kun ga wato shi bai ga makamin da aka ba annabi wani mukami na da wata daraja tun da ko malamin suna da shi to duka wannan shirme na ba mai wanga mukamin sai an wani da kun ga ji an riga an ce suna ceto suna menene duk shirme na shi dai mutum kawai in ya shaƙi ne ya isai sai shirka haɗin komi wa ya ga dama wa kala ibn ya ce al maqamul mahmud maqamul shafa'a maqamul mahmud wato maqamin ceto wa kaza kala ibn abi naji haka ne da abi naji shi ma ya fada yace an mujahid mujahid yayi wa fasara kun ga magabata fasara su ke wa kala katada katada ya ce huwa awwalu man tashaqqa anhu al-ard shi annabi shine mutum na farko da kasa za ta kage mai ya hito wa wani shafi'in shine farkon shafi'in mai ceto wa kana ahalar ilmi ya auna masu ilimi sun kasance suna ganin wannan matsayi na ceto annabul maqamul mahmud shine maqami abin yabo wanda qur'ani ya fara qawlu da yace fa shafa'atu lati nafaha alquran ceton nan wanda qur'ani ya koyi ma kana biya shirkun wanda cikin da akwai shirka ceton da qur'ani ya koyi ceton da abda shirka shine qur'ani ya koyi don haka duk wani ceto wanda ba wanda shari'a ta yi umarni da shi ba to an kore shi qur'ani ya ce babu shi ne anna shafa'atul lati nafaha Allahu? yana ne lalle ceton da Allah ya kore bil qur'ani cikin qur'ani iya a shafa'atu shi ne abin na ceto iya a shafa'atu shi ne ceto Allah ke biya shirkun billah wadda cikinta akwai shirka da Allah su gano wa ta'ala min da ya gaida layi cikinta akwai kira da bauta ga gaida layi wani wanda ba Allah ba wa ba da bauta kira ga wani da kuma bauta mai liya shafa'a lahu inda don mutum ya kiri wani mutum ya bauta mai ne su a na wurin da na dan shi wannan da ya rika din ya yi ce ko ya Allah wa inna Allah subhanahu na ba hadin shi ba to wannan ceto da mushrikai ka rikon abubuwan bautar su don su cece su to Allah ya kore wannan ceto wa aka bara anna halata kuna abadan ya ce wannan ceto babu ta abada saboda haka duk shemen da kuka ji mushrikai na yi na ceto duk shemen banza na su babu wannan ceto la ta kuna abada yawar giyan rayuwa bal akbara a Allah ya ba da labari da kai ne anna zalika shirku bauta ma wani don ya cece ka mushrikanci anna zalika shirku lalle ya haka nan mushrikanci saboda haka mutum ko bai sabon Allah yayi laifi babba kamar shirka kuma ya ce wa a cece shi shiga aljanna to amma saboda rashin sanin su babu ruwansu da abin da qur'ani ya faɗa babu ruwansu da abin da sunna ingantacciya ta faɗa su dai kawai abin da shedanu suka faɗa suka rubuta cikin littafansu shi dai an gaban su to halaka ce in Allah bai shirya mutum ba ka iya shirya shi yace abin na na bal akabara a'a Allah ya ba da labari an na zalika shirku ceton da an ka bida ga wani ba Allah ba mushrikanci wa nasraha nafsahu anhu kuma Allah ya sarrafa kai ne ga wannan mushrikanci wa fa an yakunu lil na waliyun kuma Allah ya kore wani waliyu ya kasance ga mu'minai na bauta au shafi'un ko wani mai ceto min duni wanda ba Allah ba Allah ya kore wannan ya ce ba su da shi mu'minai ba ma an shafa anna shafa'ati yawmal qiyamati lahum duk da ko ranar kiyama ce to ta tabbata ga muminai amma bi izini da izini ne ba ka tai can ka bido wani ka kama bauta mai ka ce wai shi zai cece kai ka da abinka wai shi zai cece ka ba ka da izini ga Allah don shi wai shi zai cece ka to ceton Allah gaba dai da na kowa da kowa ba a samu ne ranar kiyama illa bi izini sai da izinin Allah kuma muminai dai masu imani Allah ka yarda da su su kadai aka ceto lalle mushriki na ba ga mushrikai ceto take ba kama kala ta'ala kama da Allah ya fi yau ma idan ranar kiyama la tanfa'u shafa'a ceton kowa ba ta umarni illa man da lahu rahman sai ga wanda rahmanu ya ba izini shi ceto waradiya lahu qawlan sai ga wanda Allah ya yarda da magana ta yi imani yi, shi dai ga aje zai ga ga mutum ya koma can bai ko san abin da Allah ba bai ko san abin da annabi ba ya rike wani mun da ya daɗe na mutuwa wace ko ne yana kuma baki rawa da ce duk jahilci ya yi musu yawa su yi karatu sun ƙi suna ta karatun shemin banza da wuce da abubuwan da suke karanta yayi yayin banza na ku lura da abubuwan da kuke karantawa don samun ƙarshe mai kyau da samun rahamar Allah kuma duk inda za su yan bidi'a za su faru su dora jawabansu kuma wajajen mauludodinsu misali suna ta irin waɗannan bayanin na shirme na ceto kuma ma halatta waɗannan wuraren azabar Allah ka sauka wurin da aka samu Allah duk inda aka samu Allah azabar Allah ka sauka wurin kuma ma halatta wurin kuma ku hana ɗiyan ku halatta waɗannan wuraren. ɗiyanku da mata yanku da kukanku duk ku hana ku zuwa wurin yanzu wani daga zuwa wuri na ya kyale da yanai jari ne zai kai kuma ana kai baɗi jarin da wani jarin da ya kai ya kai shi ya ji an ce sabo na kuma ya ce jarin ya kai kuma shi ke nan bai zo wajen mutanen kirki ya saurari karatu ba balle ya gane kuri na ya tuba ya isi gabari a dawo mai da ni'ima kullum ganin yake daidai yake yana ganin Allah abba daidai ba saboda haka yaki na nan tsakanin su da Allah kullum saboda haka kada ku je duk irin waɗannan wurare kada ku ba da gudunmawa kada ku ba da taimakon ku Allah ya kare a kun ga a cikin wannan ayat Allah ya kore ya ce latan yau ma irin latan ba'u shafa'atu ranar kiyama ce tuba ta umarni ta kowa illa man azina lahu rahmanu sai wanda rahmanu ya ba da izini gare ya yi ceto na biyu waradiya lahu kaula sai wanda rahmanu ya yarda da magana ta yi sai wanda rahmanu ya yarda da magana ta yi wato ya yarda da imani yi sannan ya ce a cece shi kun ga babu wanda adda ikon ceto sai rahamanu shi kaɗai na adda ikon ceto shi rahamanu wana ba su wo an tamfa'a ashaba'atu ahadan anan Allah ya kori ceto ya ce ba ta umfanin kowa illa man azina lahu rahmanu sai wanda rahmanu ya bada izini ga rai waradiya lahu qawla waradiya qawlahu wa amalahu ya yadda da magana ta ya yadda da aiki ne wane ne Allah ya yadda da magana ta da aiki ne wa huwa mu'minu mukhlis shine mu'mini mai ikhlasi ba mushriki ba mu'mini mai ikhlasi ba mushriki ba Dan shi mumini mai ikhlasi shi Allah ya yarda da magana ta yi kuma shi Allah ya yarda da aiki ne wa amal mushriku amma mushriki addai da gaida lahi ya yashfa alahu mai bauta ga wani wanda ba Allah ba don ya ce ba washe ba to wannan abin nan mugu ce to ba ta umarni ne wala yu'zanu li ahadin fi shafa'ati kun ba aba kowa izini ya cece shi wanda ya fado cikin jahannama na ya tabbata cikin ta ba a ba kowa izini ya cece shi yana nan cikin wutan nan ba ta bai yi ba kama kala kama wanda Allah ya ce fala fama tamfa'uhun shafa'atu shafi'ina su mushrikai ceton mai ceto masu ceto ba ta umarninsu wato ceton masu ceto ba ta umarnin mushrikai lalle masu ceto za su yi ceto ranar kiyama amma ba ga mashirikai ba ba ta amalin mashirikai wakala ta'ala ko madaukin sarki Allah ya ce wakila da ushuraka afa an cewa mashirikai da ba su samu ceto ba ku sai ku kirawo abokan tarayyar nan naku wayan nan da kun ka bauta wa can duniya kun ka ce masu ceto na za su cece ku ku je ku kiro su sai su sai su yi ta kira kowa ya yi ta kira abin bauta ce wane wane wane Allah ya ce fada a sai sun ka yi ta kira su ba lai mai ji lahun ba su an samu su sun yi ta kira su amma ba lai mai su ji lahun ba su an samu su wara a wani azaba gashi sun ga azaba suna buƙatar ceto tun da sun ga azaba amma ina lau annawan kanu ya hata nuna inda sun kasance suna shiriwa ga dawowa duniya ya ce da sun dawo su walwale mu baya a su ga abubuwan bautan nan nasu to amma ina ba a dawowa duniya in an ta yi lahira an ta yi kauluhu magana mai littafi da ya ce wa kar bayyana nabi sallallahu alaihi wasallam hakika annabi ya bayyana ila akhiri zuwa karshen maganarsa ya ce wannan takaddama ma ya ta allaka da zalika wannan magana abin da yake da alaka da ita ya gabata wallahu a'lam wannan babu yana ya kare kun ga wannan babu ya kunshi karatu da yawa da a ce muna fahimta sai da mun ƙara alheri da yawa wani Allah domin duk wanda tauhidi ne ya yi kyau ɗin nan wadda kunta da an faɗa ne Allah ya yi zai samu alheri na duniya da lahira hadda noma da aka yi gwagwadon tauhidin ka gwagwadon abin da kake ta gwagwaron da ka girmama shi haka yake girmama ka da kasuwanci gwagwaron da ka girmama shi haka yake girmama ka da shugabanci gwagwaron da ka girmama shi haka yake girmama ka haka nan ga ilimi da aiki da abin nan sun yi karanta gwagwaron da ka girmama shi haka yake girmama ka kun ga shi duk lokacin da mutum ya ƙara gane Allah to zai ƙara bautawa Allah shi kuma Allah zai ƙara so shi yasa na ce muku wannan bari ya kunshi abubuwa na alheri da yawa wannan bari ya taimaka mana allah da darajar suna ya ta abubuwan da ke cikin littafin nan da muke karantawa na kyakkyawan tauriri da ta amincewa allah ta ana mu gare shi allah ta raya mu gare shi Allah ka ya mana ka tada mu gare shi matayenmu da ɗayanmu Allah ka ƙara mana tauhidi kuma Allah ka nisarta mu daga bidiyoyi da tarurrukan 'yan bidiya da bidiyoyi da tarurrukan 'yan bidiya 'yan bidiya na ciki da na waje Allah ka nisarta mu ga tarurrukan kuma sherorin da ke cikin waɗannan tarurruka Allah ka kare musulmi da ɗiyansu Allah ka kare musulmi da ɗiyansu ka gafarta mana ka yaye mana ka tausaya mana ka sa mai kashe mai kyau kuma ka ba mu ikon kwana nan wuri nan ga annabi ya yi yayi da shi ya musulunta annabi bai nasara ba Allah ya ce ka yi hankuri in naka lata hadiman hadi man a babta kai ba ka iya shirin da wanda ka tafi. su mushrikai ba su gane abin da Allah ka nuhi ba sai suna cewa wa'annaka la hadi ila siratin mustaqim abin da Allah ka nuhi kana shiryar da mutane ka ja qur'ani ka ja hadisi ka aza sun ga siratin mustaqim amma halittawa a halitta shiriya da imani cikin zuciya Allah ya ce annabi kai baka iyawa amma abin da annabi ka iyawa shine yayi ma abi dalibi yayi ta kira ne yayi shi musulunta abin da annabi ka iyawa ke amma a halitta imani cikin zuciya ta annabi bai iya shi yasa bai halitta mai imani ba don bai iya wannan aikin Allah sai annabi ya ce to ni ko tun da baka musulunta ba wallahi la'asta gafiran na laka wallahi zan maka isi gabari kuma Allah ya ce kakka koma mata na biya a zuwa ya ce ka a koma ko isi gabari ba a yi an ka hana shi sai annabi ya shiru domin da yana iya shirya shi da ya shirya shi to shi mushriki babu ruwa ne da qur'ani in ya tashi wanda in da duka ji yana magana qur'ani yayi daidai da ra'ayi ne to saboda rabar ka Allah ka kara mana imani ka tabbatar da mu akan alkitabu was sunna Allah ka wace shirka Allah ka wace mushrikai Allah ka tarwatsa shirka ka tarwatsa mashirkai ka ɗaukaki musulunci da musulmai baki daya kuma ka samu cikin musulmi na ƙwarai kuma ka ba mu ikon sana nan